أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد ‘yan uwa al'ummar musulmi na birnin yamai da nijar gabaki ɗaya da sauran makota mune muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته a yau muna ranar juma'a 16 ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1443 wanda ya daidai da 22 ga watan goma shekara ta 2021 a wannan gidan talabijin da rediyo na Banfere tare da babban malami sheikh abdulmalik hafizahullah domin tattaunawa cikin abin da ya shafi addininmu da kuma rayuwarmu ta yau da gobe a yau insha Allahu za mu tattauna akan mustalah wanda yake da ma'ana al-ijram tare da malam malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum salam wa rahmatullahi ‘yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta bonfere muna muku gaisuwa ta addinin musulunci muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala tare da jinjinawa ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu iko muka sake saduwa da ku a cikin wannan wato darasi na mu fili na namu na darasi da muke gabatarwa a duk ran juma'a daga karfe 9 zuwa karfe 10 na safe eh, insha Allah ta'ala to a matsayinmu na ɗalibai masu kawata su gudunmuwa cikin tafiyar al'amarin al'umma muke gabatar da waɗannan al-mustalahat kaɗan-kaɗan insha Allah ta'ala za mu yi bayani akan wani mustalah da ake kira mustalah na al-ijram mustalah na al-ijram ko al-jarima mustalah na al-ijram ko al-jarima za mu kasa shi kamar haka na farko za mu san menene al-ijram a cikin yaren larabci kuma menene al-ijram a cikin wato dokoki na kasashen duniya sannan kuma menene al-ijram a cikin shari'a ta musulunci to bayan wannan za mu zo mu ga wato taksimat na al-ijram yadda ake karkasa shi mu zo zuwa ga al'anwa na al-ijram nau'ukansa da fage-fage da yake shiga da suwa-suwa suke da rabo a cikin wannan ababen na ƙarshe kuma nukuta ta ƙarshe za mu kawo alhulul da anwa'ul hulul wannan shine abin da dai za mu tattauna a kansa insha Allah rabbul alami muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar kuma Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance muku mu da mu da ku gaba daya kalima ta al-ijram ko al-jarima ko al-ijtiram ko al-jurmu ko al-jarmu duka tana nufin wato aikata laifi shine ake kira da faransanci criminality an gane ko da english suna kiransa criminality ko ku ce criminality ko criminality domin su mafi yawancin turawan america suna mai da t ta kuma matsayin d wajen faɗa amma rubutun duka ɗaya ne to idan muka koma cikin yaren larabci kalima ta al-ijram ko al-jarima ta samo asali ne daga jarama wato yajrimu jarama asalin jarama da larabci shine qata'a shine ya yanke abu shi yasa suke cewa jaraman nakhla ma'ana ya yanka iccen dabino kenan kafa an nakhla ya yanke itaciyar dabino ko bishiya ko iccen dabino kuma yadda ake faɗa a cikin abin nan to sai mun yi hattara yana da sigogi guda uku in an ce jarama sai a ce yajirimu an gane ko kenan wato jarman ya aikata abinda bai dace ba mun fahimci wannan ko amma da larabci ana cewa jarima launuhu wato kalarsa ta canza musamman jikin dan adam yanka ce jarima launuhu kalarsa wato safa ta yi kyau sannan ana cewa jaruma ya jurumu jaramatan shine ma'ana ya aikata babban laifi laifin nasa ya girma kwarai da gaske idan muka duba a cikin alkur'ani mai girma kafin ma mu je cikin alkur'ani ana iya cewa kuma ajrama yujrimu kenan sai zamanto da thulathi da ruba'i duka suna bada ma'ana guda duk da yake ba kowane fi'ili na ba a cikin larabci ma'anarsa take zuwa irin wannan kaga hazana da ahzana duka ma'anarsu guda hazana yayi bakin ciki ahzana yayi bakin ciki ba wai an ƙara alhamza bane don a nuna ya sashi bakin ciki a ya sashi dan ya sashi bakin ciki kuma zai zuwa da ma'ana daban ina fata an fahimci ne hazanahu ya sashi bakin ciki ahzanahu ya sashi bakin ciki kinan alhamza kin bata da wani tasiri a cikin ma'ana ina fata an fahimci ne sai dai zaman toza a neman mata dalilin da yasa aka kawo ta sannan ana cewa ishtarama shine ya aikata banna alqur'ani yayi amfani da kalima ta jarama amma bai amfani da ita ba wajen wato aikata banna a cikin suratul al-ma'ida Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala yajrimannakum شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا كو ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا وري بيو دكتشن سورة المائدة يعني. تو نن إذا موكا دوبا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا شنآن قوم منادى لفظين قرنت وأن مرادا قدابيو شنآن قوم أنا كرنتاشي دا فتحة سننكما أنا كرنتاشي دا سكوني يتنونكين shan'anu qaumin an gane ko idan muka duba imam ibn amir ash-shami da imam abu ja'far an gane ko wanda ɗaya daga cikin ruwa cikin shi shi ibn jammaz ya karanta da siga guda biyu ko da sukuni ko da fatha imam shu'ba kuma ya karanta shi ma da sukuni kenan su suka karanta da sukuni waɗanda da muka kawo shan'anu qaumin ya an ce shan'an baghdan wasu ce da shan'an da Baghdad duka ma'anarsu ɗaya shine wato bakin cikin waɗansu mutane ko kyamarsu waɗansu daga cikin malamai sun tafi ce akwai bambanci ya an ce shi wato fa'lan shine wato suna tunda ana cewa ghadban shan'an kidan da ake kyama amma shana'an suka ce kamar ya zo a matsayin masdar ne kenan kada in muka ce shana'anu qaumin wanda kuke kyama daga cikin waɗansu mutane shan'anu qaumin wanda kuke kyamarsa a cikin mutane in mun ka ce shana'anu qaumin kyamar waɗansu mutane ina fata an fahimci don mu bambanta to Allah subhanahu wataala ya ce anan da ya wala yajrimannakum shana'anu qaumin ai wala yuksibannakum kada ya sa muku kyamar waɗansu mutane ta sa muku cewa an saddukum anil masjidil haram dan sun hana ku ku shiga masallaci mai alfarma lokacin da an ka hana manzo sallallahu alaihi wa sallam ya shiga garin makka lokacin da ya zo umra an gane ko don haka a ce an hana mutane su je aikin haji ba abu ne wanda yau ne aka fara idan muka duba a tarihi malamai suna ganin kusan ya kai su 48 zuwa 49 da irin waɗannan muskiloli suke faruwa ba a yin aikin haji an hana manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ba haka ba ayoyi ga sunan sun yi sun yi bayani humul ladina kafaru wa saddukum anil masjidil haram bal ma koransu aka fara yi musulmi sannan da suka zo shiga kuma aka hana su zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai wadansu ma da suke ganin cewa a samu wasu yankuna ma ba su samu zuwa ba ma'ana a hana wani yanki ya zo ba dukan musulmi ba shi ya kai kusan sau 200 a duniya a tarihin musulunci na fata an fahimce ni to sai dai abin da ya kamata musulmi a nan su yi makansu bita shine cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da aka hana shi zuwa aikin haji da ce umra da kafirai suka hana shi ibtila ne jarabawa ce su sahabbai ba wani laifi suka yi ma Allah ba Allah hana su shiga Allah ya jarraba manzonsa sallallahu alaihi wa sallam tare da sahabbai kuma yana son a san hukunci na al-ihsa in ka ɗauki littafin fiqh doka cikin kowane mazhaba za ka ga sun kawo babi na al-ihsar mutumin da aka hana shi shiga me hukuncin hukuncin sa kaga dai inda ba wannan bai faru ba da sai zamanto shari'a ko da an kawo hukuncin ba za mu san shi ba a aikace amma gashi ya faru kuma dan kowa ya samu irin wannan matsala ya san cewa a'a tunda Allah ya sa wannan ta faru ga annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba abin mamaki bane ta faru ga wani wanda ba shi ba mun fahimci wannan da kyau ko to amma mu yanzu irin wannan da yake faruwa bayan tafiyar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai mu tambaye kanmu me yasa waɗannan ababe suke faruwa dan zaka ga da yawan mutane suna cewa turawa sun kawo coronavirus in muka duba akwai lokutan da musulmi ne ma lokacin da ake yaƙe yaƙe a samu matsala kuma mutane ba su samun damar zuwa aikin hajji kenan wannan tsakanin ma musulmi da musulmi kafin ma inna manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tsakanin sa ne da kafirai mun fahimci wannan to amma da yawa daga cikin musulmi matsalar mu mun kasa zuwa mu tambayi kanmu matsalolinmu muna da matsaloli da suke zo muna daga waje amma mu menene matsalolinmu na cikin gida tunda mu ba ba mala'iku bane muna da kurakurai to wai menene matsalar ta sa Allah ke jarraba mu ko Allah jarrabe mu kafirai sun fi karfin mu a yanzu nan ta fuskar kere-kere da ci gaba na kere-kere sannan kuma an samu matsala ba a je aikin hajji ba amma da wuya ka samu mutum guda wanda ya tsaya yayin nazarin shin mi musulmi suke aikatawa galibi ba wanda ke tsayawa yayi tunanin wannan alhali ko akwai dalilai waɗanda kuma mun san su wasu daga cikinsu misali aikin haji ibada ce shine rukuni na biyar amma yanzu misali an zo ba a damu da yin shi don Allah ba ikhlas Allah ce wa atimul hajj wal umrata lillah Allah mu huna litta'lil don Allah da yawan yanzu mutane musu damu da su je su yi aikin haji don Allah ba wani ya damu shi dai abinda mutum yake so in namiji ne jirgi ya daga da shi da dai jirgi ya daga da shi an sauka jidda ko an yi arafa ko ba a yi arafa ba uwa ɗaya uba ɗaya zan alhaji shi yasa bai ma damu ba da zuwa aikin haji da arafa hotel ba zai yi wani hukuncin sa sai lokacin dawowa ya yi shi kidan ya zan alhaji su kuma mata menene arafa su shine a samu haƙorin zinariya idan a zaza a ce mamaci Allah ya karɓi aikin hajinki to ki dawo ba sai kin sa haƙora ba wallahi ba za ta yadda ba amma idan da za ta sa haƙura ko Allah bai karɓa ba ita ba ruwanta ta dai sako haƙurin ina da ta zo tana dariya kaga wannan an rasa babban rukuni sharafi daga cikin sharuɗan aikin haji to ya za a yi Allah subhanahu wataala ba zai jarumi mu ba na biyu masu safarar karuwai yan mata budare ana sa su suna shiga manya manyan jirage wani lokacin ma jiragen da suke shiga na haya ne ba ma irin waɗanga jirage ya an ce jirgin haya tun da jirgi na haya ne eh abin nan ya an ce jirgin haya mustalah ne tun da galibin masu jiragen su nasu na kansu yan kaɗan ne amma har waɗancan da ake ɗauka masu ɗauka karuwai su kai su yan mata waɗanda ke ima maza hidima a cikin hotel hotel suna da yawa ibada aka je koko shashanci masu ɗauka yan daudu su kai su ana luwaɗi da su a can ƙasa mai tsarki alhali ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi an gane ko ingantacce cikin sahih muslim cewa idan mutum ya niyya aikata mummuna in bai aikata shi ba za a bashi lada malamai suka ce in ya bari don Allah to amma banda makka ita in kai niyya aikata mummuna to za a koda baka tafi baka baka aikata baka sai a rubuta maka zunubi ka duba malamai suke kawo a karkashin aya a cikin suratul hajj wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudhiqu min azabin alim wanda duk yayi niyya aikata mummuna aiki shi yasa wata daga cikin karuwai wannan Allah shi san sakamakonta gidansu aka rushe ban so in faɗi ko a wace ƙasa ne kuma ko a wani gari ne aka rushe gidansu ma'ana wanda adda gidan da suke haya ya rusa gidan ya kore su saboda ya gaji da wannan shashanci ya tuba to shi kenan ita sai ta ga kenan ma adan an yi musu wulakanci sai ta biya tiken jirgi na zuwa makka ta tai makka can za ta yin karuwanci ta ce ita yanzu ma can za ta yin karuwanci wai ma'ana Allah za ta kai mata kakka malam da ta shi can ta mutu ba ta ma ina ganin sabu damar fara aikin ba mutuwa ta same ta can to kaga wannan makoma ta yi muni ina fata an fahimci ni musulmi ba sa tambayar kansu cewa masu kan kokin ko kokayin a makka da kaya na kwaya da ake kamawa yau da gobe wanda gwamnatin saudiya tana kashe waɗanda suke kai irin waɗannan ababen idan mutum ya kai kaya musamman irin kokin da kayan da ke bugar da hankali akwai waɗanda ba aikin hajji ya kai su ba to akwai waɗanda za su yi safarar barayi masu zuwa su yi yankan aljihu saboda yan an ƙari a tattaro shi mai gidan oga a hidda mishi nashi su ko sauran a hidda musu nasu su waɗanda dubban ji ana magana su ba yawwa na ijram banna za mu zo kansu amma na ɗan yi tamhidi ne to kaga waɗanda duk baka ga mutane suna kawo bayani kan waɗannan ababen da ake aikatawa a makka ba alhali kuma musulmi ne suke aikata wannan masu zuwa da sunan bara suna ƙarya masu zuwa da sunan za su yi sihiri su yi ma wani kuɗi suna zuwa kuma da sunan za su je umra ne ko aikin haji kuma musulmi suke aikata irin waɗannan ababen ko mu ce da sunan musulunci tunda sihiri kafirci ne ina fata ana fahimta ta to kaga duka sai aka watsar da wannan mai zuwa da niyyar shi yi wani sihiri mai zuwa shi je shi turbuɗe wani sihiri a arafa ko a wani wuri a makka an ce ba yi sai an yi duk ina waɗannan kaga duk amanta da wannan gashi zaka ga saboda babu karamcin ikhlasi mutum yanzu in zai je umra abu na farko da za a tambaye shi wani hotel ka kama hotel mai tsada ne ake riganganto ba wai an yi ibada Allah ya karba ko bai karba ba za a yi komple goma ko sha biyar kullum in ya je bakin harami ko ya yi dawafi ko bai dawafi ba dai ya dauki gayo hotonsa da gezna da zanna bukar ya buga ya dauki hoto sai ya watsa saman whatsapp wannan ba wani zai ce ana hasadar masu hali ne ko wani abu ba zancen wannan bane ana zancen ibada shin an yi ibadar Allah ya karba ko bai karba ba sannan tartibul aulawiyat mutum ya je haji na farilla ya je umra ta farilla amma yanzu alfaharin da yake yi adadin umrar da yake yi na yi hajji 40 ko 30 ko na yi umra 50 ko 40 amma sai ka iske shi baban shi ma bai da abincin da zai ci kudin an dauke su mafi yawancin kamfunan na jiragen wa yake da kudaden abin wa yake da kamfunan jiragen na kafirai ne mun dauki makudan biliyoyi mun je da sunan zamanin umara ta tsawo'i amma kuma yan uwanmu ko matarka ko ɗanka ma yana cikin tsanani mahaifinka bai da abincin da zai ci baka taimaka mishi ba kuma ka je ka ce ka aikin haji shin wannan ko ka binciki kanka ka yi ne ko don Allah to duka kasashen musulmai ya kamata su yi bita kan irin waɗannan abubuwa Allah ya yi muna mai kyau almuhimmu dai an hana annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam kenan ba wani abin mamaki bane amma shi ba za mu ce akwai wani laifi da ya aikata ba dan Allah ya shar'anta kuma da wasu dalilai Allah ya kada ayi mamaki dan Allah ya subhanahu wataala hana wani amma mu musulmi mu binci kanmu irin abubuwan da suke faruwa saboda irin armin visa kin da ake yi gashi nan abin nan da kuma bude agents agents na aikin haji na bogi waɗanda zaka isa mutu ya tattara kuɗin mutane sai ka ji an ce yayi turai ya kai America da abin da ya kama da haka duka hanya ce wadda kula da su waɗanda za su abin nan irin yadda ya kamata duk ba wannan yadda su ba su dai kawai dai a je dai a ce an yo an dawo to kaga kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban musulunci ya kuma kamar bako zaga in an tar da mutum dubu waɗanda suka je aikin haji ka samu mutum uku waɗanda sun ka iya aikin haji cikin su abin ai sai yayi waya amma kuma ana zuwa Allah ya kyauta wannan kaɗan ne ishara ce muka yi zuwa ga abin nan almuhimmu dai can kuma Allah subhanahu wataala ce wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu nan wala yajrimannakum malamai sun fassara shi da wala yahmilannakum kada ya dauke ku shine wani to ya dauke ku kyama waɗansu mutane kaf ku yi musu adalci kaga wannan yana daga cikin abin da kamata du'at da masu bincike ko da kan kafirai za mu faɗi magana ko da kuma bincike za ka yi irin wanga da tawfiqul ma'lumat an gane ko ko da kuma da'awa za ka yi wa'azi za ka yi khutba za ka yi muhadara za ka yi kada ka yi ma mutum kiran ƙarya abin da bai faɗa ba ka faɗa a kansa kada ya zamanto da'awa kana ba addini kake son a gane mas'ala ta addini ba a'a kana son ka taɓa mutuncin wani mutum ne ko ko ka kuskurantar da wani da sunansa don saboda ka karya sunansa da shahararsa don saboda a nuna kai ka kai wani babba ina fata an fahimce ni sai Allah ce i'dilu huwa aqrabu littaqwa ku yi adalci shine mafi kusa da tsoron Allah nan huwa yana kuma zuwa ga ad-damirul mafhum min i'dilu don ba a kawo abin nan ba kenan al-adlu huwa aqrabu littaqwa ku yi adalci shine mafi kusa ga masu jin tsoron Allah subhanahu wata'ala Allah ya ba mu adalci eh wannan kalma ta zo ma a cikin suratu hud yake cewa a cikin suratu hud a cikin kissa ta shu'aib عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد ويا قوم يا قوم تانينا لا يجرمنكم شقاقي kada jayayya da ni sabani da ni ya dauke ku an yusibakum mithlu ma asaba qauma nuhin har ya kai ya same ku abin da ya samu mutanen annabi nuh aw qauma hudin aw qauma salih ko mutanen qauma nuhin aw qauma hudin mutanen annabi nuh ko mutanen annabi hud aw qauma salih ko mutanen annabi salih yace wa ma qaumu lutin minkum bi ba'id ko mutanen annabi lutu bus kasance nesa gare ku ba wadan suka ce laysa bi ba'idin minkum bus nisa gare ku ba ta fuskar wuri kenan kuna da kusanci na wuri ko kuma ma qaumu lutin minkum bi ba'id ko ta fuskar zamani zamanin ku da nasu bai yi nisa ba ina fata an fahimce ni to wannan kenan mun samu kalima a larabci za mu zo yanzu kalima ta al-izram ko al-jarima mu same ta a cikin ta'arifi ta'rifi tunda yanzu kalima ce tana da alaka da alqawanin kamar tana da alaka da dokoki na duniya sannan tana da alaka da kuma shari'a ta musulunci kenan yanzu bayan mun faɗe ta a larabci da tasarif kinta gurgurdon abin da lokaci ya bayar ya kamata mu shiga a shar'anci za mu fara da kanun na alkanunul wad'i dokokin da dan adam yake azawa wannan muna kawo shi ne saboda akwai da yawa daga cikin ɗalibai wani lokaci ba sa fahimtar me yasa za a kawo magana da ba ta musulmi ba ko ba haka ba me yasa wani malami zai karanta littattafan da ba na ahli sunna ba ko ba na musulmai ba a'a kai kana karantawa ne don ka kafa hujja idan sun samu daidai sai ka ce to nan ma su da kansu sun shaida abinda alkur'ani ya tabbatar da shi ko sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko shari'a ta musulunci idan baka rika baya za ka gane wannan in sun tabka banna kuma ka faɗi da dalili shi yasa malami wanda ya kai malami na ahli sunna a yana iya karanta littafan yan shi'a yana karanta littafan waɗanda ba musulmai ba saboda ya gano kuskuren da ke ciki ɗalibin da bai ginu bane ba a son ya karanta saboda kada ya rikici shi yasa kakka dan kaga malami da littafin yan shi'a ba shi ke nuna dan shi'a bane na fata an fahimci ne yanzu dan malami shi na rike littafin shi'a yanzu manyan manyan malamai a saudiya ai suna da littattafai na yan shi'a shi ke nuna su yan shi'a ne ba shi ke nuna ba amma za su yi bincike su gano matsalar da ke ciki su yi bayanin ta ina fata ana fahimta ta yana daga cikin mushkilolin da dalibai da kaga mutum da wani yanzu misali ka gani ni da kafiri ko bature muna gaisawa ka san ni dalibi nake mai wa'azi shi ke nasa ce to shi wancan miya alaka shi da bature ka san abin da ya hada ni da shi salam ya yi alaka da kafirai da awon mashin ana iya yin ta in ba a mu'amala da su ba kafiri ne kwata-kwata ma ba ma musulmi ba ina fata ana fahimta ta to kaga irin waɗannan ababen na mutane suna da waɗansu burace burace da suke son su cimma sai kaga duk inda ya ga wani mutum duk wanda ya ga yayi magana da shi son ma kai ya san da waye ke waya mi yayi faɗa a wasa ɗinsa yana bincike kullun rayuwarka sai ta ƙare kan binciken miwa ne yake yi shi yasa sai ka zama to rayuwarka ta kare kai karshen ta ma ba za ka amfano da rayuwarka ba ina fata ana fahimta ta na'am to za mu kawo ta'rifat guda uku biyu na alqanun alwad'i insha Allah ta'ala guda kuma na addinin musulunci dan mu yi mu karana mu ga inda suka dace da inda ba su dace ba ta'rif na farko za mu ciro shi ne a cikin da'iratul ma'arif da'iratul ma'arif littafi ne ake yi babba don saboda tattaro matsalolin da suka shafi duniya shine ake kira al-mawsu'atul alamiyya wanda yana da kyau dalibin ilimi ko a makatib din mu ya kamata a ce muna samun irin waɗannan akwai da'iratul ma'arif ta turanci ta english akwai da'iratul ma'arif ta lughatul arabiyya Muhammad Farid Wujdi shi yake da wannan da'iratul ma'arif kuma ce tare da waɗansu mutane tun da bayyuwa mutum a ce ya rubuga littafi shi kaɗai da ya zo kan ta'arifin jarima yake cewa yaharu alladhi yaharu alladhi yuridu an gane ko an yaj'ala lil jarimati haddan qati'an mani'an lil jarima alladhi yuhawilu wai wanda yake son an gane ko yaharu alladhi wanda yake son ya aza ta'rifi ga jarima yace yaharu yana dimaucewa shine har daga alhaira ne an gane ko haddan nan alhaddu ana nufin at-ta'rif shine wato kamar a ce ka bayyana abu asalinsa da yadda yake haddan mani qati'an mani an ce qati'an yanke mani'an wanda ya hana wani abu ya shigo ciki wanda ba cikin ta shike ba shine mani'an lil jarima don mi yace faqad ikhtalafat madhahibun nas an gane ko mazhabobin mutane sun bambanta an gane ko kamar fi kulli zamanin wa makan a cikin kowane wuri a cikin kowane zamani fi tahdidiha faqad ikhtalafat madhahib an-nas fi tahdidiha mutane sun yi sabani wajen ta'rifin jarima a nuna menene ake nufi da laifi an gane ko fi kulli zamanin wa makan a cikin kowane wuri a cikin kuma kowane wato lokaci ikhtilafan lam yu'had lahu mathilun fi siwaha wanda a cikin ta'arifi a rayuwa ba a taɓa samu a cikin inda aka samu saɓani ba wajen ta'arifi ya ce irin na jarima akwai ta'arifat da yawa don mi ya ce idan faljara'im nisbiya mahba shi aljarima nisbiya abu ne da ke nisbi ya an ce nisbi wanda kowa akwai tashi mahanga wanga shi ce mai kyau abu kaza mai kyau ne wanga ya ce abu kaza ba mai kyau bane wanga ya ce abu kaza mai kyau ne wanda shi ake kira an nisbiya wanda kuma shi nisbiyan nan zaka iske akwai cikin philosophy suna karantar da shi re- relativity wai abinda wani yake gani yanzu kaga wani ya ce akwai Allah wani ya ce babu Allah wani ya ce zina haramci wani ya ce zina ba haramci to kaga idan aka ce za a gaskata dukkan waɗannan ara'ukin ai kafirci za a zuwa gare shi ina fata an fahimce ni to wannan ɗaya ne daga cikin ta'rifat da aka kawo sannan kuma akwai ta'rifi na awul mawsu al muyassara na Muhammad Shafiq Ghirban an gane ko wanda mu'assasa ta Franklin su suka ah, tafiyar da wannan ah, littafin an gane ko shi ma sun yi ta'rifi na jarima me ake nufi da al jarima suke cewa kharqun lil qawaid al ijtima'iyya al kharqu asan shi tsagewa ne kuma al kharqu wani lokaci an rufin hauka in an ce mutum akhraq ma haukaci ne kharqun lil qawaid al ijtima'iyya shine taka dokoki na zamantakewa wa fi'lun yu'addu darran bil jama'a shine aiki wanda an lissafa shi daga cikin ayyuka na cutar da mutane ina fata an fahimce ni ya ce to wal ikhtilafil hadarati wal qiyam saboda sabanin al hadarat ci gaba na mutane an gane ko wal qiyam da kuma al qiyam dabi'o'i saboda dabi'o'in waɗansu mutane abinda ake ganin mai kyau ne a wata eh, eh, jama'a ko a wata ƙasa ko a wata jiha a waɗansu kuma jiha ko a wani wuri ba mai kyau bane to yakhtalifu daga nan aka samu sabani menene ma yu'addu jarima mi ake nufi da abu laifi ne saboda sabanin tunanin mutane ci gaban su addinin su wayewar su zamantakewar su wurin su da suka da rayuwa to wannan shi yasa sai aka samu sabani yakhtalifu ma yu'addu jarima abinda ake kira jarima zai yi sabani ma'ana wasu su ga abu mai kyau ne wasu ba su ga abu mai kyau bane to kaga anan da muka kawo wannan sai mu zo zuwa ga na musulunci a wajen musulunci a cikin addinin musulunci za mu ɗauki tarifi guda na imam ashek al-mawurdi na ɗan shafi'iyya ne da littafi alhawi fil fiqh shafi'iyya imam al-mawurdi yake cewa abinda ake kira jarima mahzuratun shar'iyya mahzurat sai mun yi hattara in an ce mahzur da za'un kinan mimun ha'un za'un wawun ra'un mahzur mahzur ya bambanta da mahzur mahzur da zalun in an ce mahzur da zal mun ce da zalun ko zal yana nufin abin tsoro an gane ko alhazar shine tsoro Allah subhanahu wataala ce yakadu albarqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum mashaw fihi wa idha adlam سم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت حذر صوره كنا حذر يحذر أن قالكو أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة يحذر صوره ح- محذور أبي صوره أما بالضاء شيكو هنا نفهم أبين دا أكا حنا shi yasa an ka ce ad-daruratu tubihu al-mahzurat darura tana halatta abinda an ka hana kina al-muharramat ina fata an fahimci ni duk da yake wasu malamai sun ce ba'd al-mahzurat sashi ba duka ba wasu malamai suka ce a'a ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha shikenan kawai ka batta daidai halin da aka ciki daidai hukuncin da za a yi maka kamar malaman usul sun fi amfani da tukatiri kadari tuqaddaru bi qadariha a'a wato ai su ma wadancan wasu mal- wasu sashen malamai ne wasu suna cewa daruratu tubihul mahdurat cikin malaman usul wasu sai suka ga wani ai da sun kace tubihul mahdurat ba suna nufin mutlaqan ba amma saboda akwai wani mai mummunan niyya sai wasu suka ce a'a tubihu ba'd al mahdurat sai wasu suka ce a'a tuqaddaru bi qadariha dan saboda in ba ai ma abu qaidi mabannaci ko ko wanda karatunsa bai ne na ba sai ya zo ya abka banna ban sani ko abin nan ba kadi ba cikin ya kamata ma ɗaliban ilimi a yi buhuth a zamanin nan a darura wa tawabituha saboda malaman usul fiqh sun yi bayani akan darura da tawabituha kada mutum ya fake da waɗansu abubuwa ya kaddara makan shi eh, abubuwan da shari'a ba ta halatta ba kawai yanzu ya ce ai lalura ta saboda yanzu duk mutane sun koma lalura duk abin da ya same su kawai sai su ce lalura ne alhali kuma eh, alal aqall tana bu- darura tana buƙatar manya-manyan ka'idodi guda biyu na farko ya zamanto darura ce mutahaqqiqa ta tabbata an tabbatar da larura ta ba darura ce wahamiyya ba na fata ana fahimta ta darura wahmiya me ake nufi da daru- darura wahmiya mutum ya zo ya sa- ya ce yana da larura amma larura ne an ka bincika hakikatan ba gaskiya ba ne ko tunanin za ta abku kuma ba hakikatan tabbas za ta abku ba ina fata ana fahimta ta na biyu malamai suke cewa darura in ana so a tabbatar da cewa darura ce shine ya zamanto babu wata hanya in ba ita ba
la mahala la mahala amma in akwai wata hanya yanzu misali mutumin da yake son ya je eh, yanzu da yawan mutane suna fakewa da cewa eh, ya halatta a ɗauki kuɗin banki a je a sayi gidaje ka karɓi miliyoyi in ya so daga baya ka maida ma banki kaɗan kaɗan cikin shekaru bashi bashi sai suna son su halatta riba sai ce musu a'a shin yanzu babu wata hanya babu wannan ba kai ba za ka iya sayan fili ba ka rinka cikin biyan ka kana saye kaɗan kaɗan kana yin birgi haka gina baka da wannan dama bai yiwuwa banki ya sayi gida ka gani kai ka saya ga bankin gashi gida ku yi ciniki da bankin ku yi mu'amala irin ta musulunci wanda shi ba kuɗi ya baka ba gidan ya saya ka zo ka saya no problem me yasa shi bankin ba zai sai filaye bai gina gidajen ya sayar ma mutane wannan ita ma babu ta ina fata ana fahimta ta to kaga duka kokarin kauce ma shari'ar musulunci sai ana son a kawo wata lu- a ita darura ana kaddara ta ne yanzu kaga misali kamar ad-dara'ib abinda ake kira dara'ib jangali ko info ko duty na'am wasu malamai sun haramta shi mutlaqan cewa bai halatta ba gwamnati ta amshi empo ko lanhu muna cewa lanhu nan ga da faransanci na cewa em- le- lempo sai an kace lanhu wannan su malamai suna ganin a'a za a darura tuqaddaru bi qadariha za a kaddara ta misali shari'a ta ba da hanyoyin da gwamnati za ta samu kuɗin da za ta tafiyar da ayyuka to mu yanzu kaga na farko inda aka samu matsala su dai mutane ba za su ba da haƙƙi na addini ba saboda gwamnati ba su ɗauke ta da addini ba misali tunda kudaden zakka zakka ta kuɗi zakka ta dabbobi zakka ta eh, abin nan ababen da shari'a ta ce a bayar wa ya kamata a ba su in akwai hukuma ta musulunci ita ya kamata a ba to idan aka ba da zakka gaba ɗaya haƙoƙin da ya kamata a ba hukuma misali na ɗai kenan to sai ya zama to kuɗin ba su isa a yi aiki na ƙasa ba da su muƙaddar ta ƙasa tana da mi tana da arzikin da ke cikin ƙasa almawarid at-tabi'iyya muqaddarta ba a samu sun isa ƙasa ta ɗauki nauyin kanta ba to yanzu ya za a yi ya halatta a karɓa gwamnati ta karɓi wani abu saboda aima mutane aiki ko ko bai halatta ba kuma idan aka karɓa ga waɗansu ne ke bayarwa aka yi aikin shi ya ci amfanin aikin da shi da 'ya'yansa haramun ya ci ko halatta masail ne waɗanda suna buƙatar bincike shi yasa malamai kaga nan yanzu misali da akwai gwamnati ta musuluncin za ta bayar za ta saka kuɗi inda dace da ita kamata a ba kuɗin amma su turawa ba ruwansu zakka ka taitan ka ba mutane su dai ka ba su nasu kaga yanzu kamar biyu ta aka yi suwa ka yadda ta gwamnati ka yadda ta su ka yadda ta Allah ka yadda ta su kaga nan akwai matsala sannan su kuma mutanen zakkan mata Allah da an ka ce a bayar su ba su zama da bayar da ita ba illa man rahimallah ba za mu ce kowa yana yin kuskure ba ina fata ana fahimta ka sannan almawaridu tabi'i abinda ƙasa take da shi shin 'yan ƙasa suke amfanuwa da shi kashi kaso 90 cikin 100 ko 95 sai turawa su janyi ko su ja 90 waɗanda kuma suke eh, ɗasawa da su cikin masu matsayi a cikin ƙasashenmu su ko su ja kashi kusa abin da ya- ya- ya- ka sai ka iske ƙasa ba za ta wuce amfani da ɗaya cikin ɗari ba to ya za a iya ci ƙasa ba ta iya ɗaukar nauyin kanta ba kaga matsala ce wanda ya kamata a tsaya a yi bincike a kanta shi ko bayan wannan eh, matsalacin ta ta almawaridu tabi'iyya ya kamata a ce shin misali za a kula in ma an kaddarta dukiyar da ake bayarwa an bayar wadda akwai ta cikin ƙasa kuma ƙasa tana amfani da ita kuma bata isa ba to ya za a ɗorawa kowa sai a ɗora mai daidai abin da zai iya bayarwa amma yanzu sai ka zama suke wanda ya kamata ya bada abu mai yawa miliyan 100 sai ka iske ya bada miliyan 2 an bashi wanda ya kamata ya bada jika goma sai ka iske an aza mai jika 30 har ma ya bar kasuwancin ya gudu ya tafi ya bar kasar sannan kuma shin idan aka tattara kuɗin ga muƙaddarta ma duka waɗanda sharuɗa suka an tattara kuɗin shin za a saka su inda an kace koko waɗansu mutane za su raba su yi watanda su zama to su kuɗi ne za su amfana da su da 'ya'yansu sauran al'umma kuma suke cikin bala'i to shi yasa irin waɗannan matsaloli matsaloli ne masu hatsari masu rikici mai yawa wanda suna buƙatar bincike eh, ta fuskar eh, jami'o'i na musulunci da malamai da kuma almajami' alfiqhiyya majma'a na fiqh na duniya su tattauna a san eh, yadda za a samu dan su abin nan wallahu ta'ala alam inda an ka duba littattafai na al-ahkam sultaniya da kuma kutubul fiqh za ku gani yadda za a dubi halin da daulolin musulunci sun kasance a can da da kuma halolin da suka kasance a yanzu in ka duba rashin abin da zai sawa a tafiyar da gwamnati yana daga cikin su asbabu suqutud daular uthmaniyya ta rasa kudaden tafiyar da al'amura shi dalilin da yasa kafirai suka yi mata ta suka ruguza ta wanda duk ya karanta tarihi daular uthmaniyya ta kasar turkiya to wannan kenan mahzurat shine abinda an ka hana shar'iyya na shari'a mahzuratun shar'iyya jazara Allah anha waɗanda Allah ya yi hani ya tsawatar in ji imamul mawurdi bi haddin Allah ce za a yi mutum haddi kamar in mutum ya yi sata sharuɗa sun cika a yanke hannunsa ko kuma mutumin da ya yi zina a yi masa bulala ɗari in bai taɓa aure ba in ya yi aure a jefe shi au ta'zir ta'zir ta'zir da ainu ya an ce ta'zir shine wato tsoratarwa abinda bai kai bugu ba irin ko a daure mutum kwana biyu ko kwana uku ko abinda ya kama da haka abinda dai ba a yanke masa haddi ba a shar'anci wannan an bar shi zuwa ga ijtihadi na alkali da shugaba wanda yake hukunci ya gami ya kamata a yi to kaga wannan shine abin nan in mun ce ta'zir da ainun yana nufin yima mutum tsawatarwa wani lokaci kuma kalima ta at-ta'zir tana nufin at-ta'zir wani lokaci tana nufin karfafawa da taimako karfafawa da taimako shi yasa in ka zo cikin littafin fiqh dalibin ilimi kai hattara kalima ta at-ta'zir a cikin babin fiqh tana nufin yin hukunci ga mutum abinda babu haddi wanda an bari a ga ya kamata a yi masa shi ko at-ta'zir cikin qur'ani in ka gane shi ko a cikin wadansu wurare zaka iske na nufin karfafawa Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul a'raf yake cewa alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit-taurati wal-injil يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون كذا وعزروه سك كرف فاشي سك تيمكيشي لقد تكون سورة المائدة كما الله سبحانه وتعالى كيتوا لقد أخذ أبنا ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وعزرتموهم كوكا كرف فاسو أتكون سورة الفتح الله سبحانه وتعالى ya yi amfani da wannan kalima ta zo cikin suratul fathi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiru shi yasa ɗalibin ilimi wani lokaci sai zaman to kalima ma'anar da ya santa da ita bai san me ake nufi da ita a cikin wani ilimi ba kaga nan can tana nufin karfafawa nan tana nufin yima mutum hukunci ka zo mutum ya fassara ka ce ba haka nan bane tana yawa baka sani ba kai iya binciken ka ka tabbatar da abin ma kuskure ne mun fahimce shi to anan sai mu yi abin da ake kira al-muqarana uslubul muqarana su can in muka diba cikin alqanunu al-wad'i sun ce ma ba a iya samun ta'arifi na jarima tunda sun ce ma yaharu alladhi yuridu an yaj'al haddan yaharu yana dima yuciya ba zai iya kawo ba yuridu alladhi an yaba haddan wanda yake son ya aza ya dimauci kuma nan sun ce an samu saɓani ba a iya samata nisbiya ce amma a shari'a gashi cikin 'yan kalmomi takaitattu an same shi mahzuratun shar'iyya an gane ko jazar Allahu anha ababe ne wanda shari'a ta hana su wanda Allah ne da kanshi ya hana in ma ya zo cikin sunna manzo bai shar'anta abu sai da izinin ubangiji subhanahu wata'ala wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha ka dan qur'ani ce to kaji an ce zazar Allah su ko sun ce akwai hadisi an gane ko to kaga ta'arifi na musulunci shi bai ce ba ga jarima ba ta da ta'arifi bai ce ba ya ce akwai ta'arifi kuma gashi an yi shi jami'an nema ne an wannan zai nuna maka al-qusur na ash-shara'i' al-wat'iyya al-qawanin al-wat'iyya ashe suna da tasgaro kafin ce ni sai ka ce suna da vid juridic abinda bai da doka doka ba ta mishi tattalin wani abu ba ina sauraron bbc a wata shekara wani mutum a kasar ingila yake son ya ci mutum cin naman mutum ba irin wanga na gigara ba cin naman mutum kai tsaye sai ya rubuta a internet ina son in ci naman mutum wani suke son in ci naman sa a bbc suka ba da wannan labari sai wani mutum ya je shi kuma duniya ta mishi hakuri in ji mutanen mu sai ya zo gidan shi ce yana so gashi shi yana son a kashe shi saboda na ga maka mushkila ta eh, wani gani ka da rasa ba ta da amfani ga hadisin ma manzo sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah sallallahu cikin eh, Bukhari da Muslim na Anas la yatayam- la yatamanna yanna ahadakum al-maut li durrin nazala bih kaga Qur'ani musulunci ya bayyana wannan kada ɗayan ku yi gurin mutuwa saboda wata cuta ta same shi saboda mutum yana da talauci ko ya rasa kaza ko ya rasa kaza shi fatan ya mutu amma in ma zai yi to ya ce Allah ka rayar da ni in rayuwata ta fi zama alkhairi gare ni ka kashe ni in mutuwa ta fi zama alkhairi gare ni ya mayar da al'amari zuwa ga Allah wane ne ke cewa musulunci bai yi bayanin irin wannan mushkila ba ta crisis existential wane ne gaya maka ga hadisi tun shekara dubu da wani abu ba tunana sun ka kirkiro shi ba ko yan psychology wannan mutumin a takaice sai ya zo suka yi fira kawai sai dauki makami ya buge masa kai ce kai ne eh, ka- ka- abin da ya ce gane na zo ni ne ni zo in ka kaina a cina mana malam kawai sai suka yi fira ina ganin daga can ya fahimci dai mutumin hankalin shi ya dauko ya samu makami ya buge masa kai ya mutu da ya mutu shikenan sai ya yanka karamarsa ya sa a cikin firjin yana ɗiba yana ci da aka yi bincike saboda su can suna da bincike kasan abubuwa aka gano mutumin ya kashe mutum aka je aka kama shi aka je aka iske sauran naman eh, naman wancan mutumin da ya kashe a cikin firjin saboda kai ya lalace yana ci yanzu da aka je shi eh, abin nan mai shari'a a kotu ta ingila ya ce to shi a cikin tsarin dokokin ingila ba su da dokar da ta yi bayanin miye hukuncin mutumin da ya ci naman ɗan adam babu na fi in ka kashe mutum dai akwai hukunci ko to wanda ya kashe mutum ya ci naman sa wai su a babu wannan dokar a bbc suka faɗi wannan to sai a yi- to sai a yaya ka ga mu a musulunci da ka kashe mutum kashe kama za a yi ba sai an tsaya zancen ka ci naman ko baka ci naman ba hayaniya ce to kaga idan ashe za mu yi karatun alƙawalin mu gano cewa nan akwai tasgaro to ta nan ne ɗaliban ilimi musamman da suke bincike a cikin shari'a su rinka koma shari'a cikin musulunci su yi muƙarana comparison su gani ga abin da musulunci ya ce tana yawa ma wani lokacin ma na musuluncin da sun ka ɗauko sai ka gane cewa ga ma asalin shari'a ta musulunci ce tun da lokacin da turawa suke karatu a eh, ƙasashen musulmai lokacin da spain tana jagorantar duniya ta fuskar ilimi da kere-kere da komai turawa a can suka je suka yi karatu suka ɗauko littattafan musulmi suka yi tarjama musamman a cikin kanuni na faransi na al'ahwal shakhsiyya mafi yawancin shi dun dun na musulunci ne sun ɗauko fiqhul maliki ne tun da shi ne a can a andalus suka sa cikin littattafan su yanzu ne da ilhad ya zo ilhad kauce ma kowane addini da ya yatsu a turai shine sa yanzu namiji na auren namiji mace na auren mace kuma bible ma bata ce ai haka ba ba sa zuwa ba addinin nasu ba su damu da shi ba shi yasa yanzu ake cewa a cikin dokokin suna son su canza wannan amma a dokokin su na da nami mutum akwai dokokin waɗanda baya aura a ƙasar Faransa kuma in ka zo sai ka iske waɗanda ma a cikin Alƙur'anin da sunna ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da fiqhul musulunci su ne a ciki tarjama ce aka yi ashe sai ka gane an yi sata ta ilimi a wannan fakin amma saboda mu ba ma karatun yaren su kuma ko mun karanta galibi ba mu damu da mu san menene abin da ya kumsa a wajen su ba bannan da take can sai kullum ana ta ganin kamar eh, asalin abubuwan ba na musulunci bane ko kuma wani lokacin ba ai mu karana ba balle a gane wanne ne yafi kenan malam ba kawai ɗiban ilimi na ta- ilmin tajriba ba ne kawai suka ɗiba a har shari'a sun diba har shari'a ita faransa da yawa daga cikin masu bincike sun tabbatar da wannan eh musamman littafin at-tafsira na ibn farhun al-maliki da sauran littattafai har ba kai ba ba wai faransa ba hatta da america bincike ya nuna cewa dokokinsu da dama tunda shi wanda ya binciko kasar america sunansa christophe colomb a alif a 1492 alif da 492 daga wace ƙasa ya taso wasu sun ce ɗan ƙasar portugal ne asalinsa wasu sun ce ɗan ƙasar spain ne to a mutai ma ɗan ƙasar portugal ne amma spain daga spain ya zo ya yi karatu ya san geography ta musulunci don wannan lokaci geography ta wace musulmi ne suke da ita ya je bincike ya gano ƙasar america ashe da ilimin geografiya na musulmi ne aka gano kasar mi saboda wannan lokacin duk duniya babu ilimin geography mai ingantacce in ba kasar spankin ba kuma daga spankin ne ya taso ya gano kasar america ashe ita america samara ce ta ilimin musulmi gano ta ba to amma kaka ba wannan ilimin ɗaya bane sun ɗibi mai yawa amma banna ce ake aikatawa ba su son a maida ta zuwa ga asilinta wani malami yake cewa eh, wala yuriduna an turadda ila asliha al munkar tunda suna kyama a ce asalin wannan ilimin na musulmi ne wannan abu ne mai yawa malam in muka ce za mu shiga cikin shi ma zai fitar da mu daga cikin maudu'i amma akwai wani babban mai bincike a kasar a kasar Almania Jamus wanda ana kiransa Fuad Siskin Fuad Siskin dan kasar Turkiya ne amma yanzu yana Frankfurt a kasar Germany ya bankaɗo ɓanna mai yawa ya kamata ma a bashi ja'iza ta Nobel amma sun hada sai da ya gano mustalah term scientific dubu talatin da biyar transcend term wanda na musulmi ne wanda daga spain aka ɗauko su yanzu turai take amfani da su san lokacin ana kiranta andalus andalus andalusi sannan kuma ya gano littafi dubu biyu da ɗari biyar waɗanda na musulmi ne a ilmumuka daban-daban tarjama ɗaya bature ya yi sa sunan shi littafi dubu biyu da ɗari biyar wanda ya gano ne fa yanzu jami'a ta malik sa'ud ta kasar saudiya abinda yake bankaɗowa sai da ta yi mujalladi kusan goma sha biyar tana rubuta eh rubuta abin da ya bankaɗo an gano kaza an gano kaza kuma shekaru da sun ka wuce masu yawa yanzu bayan da sun kai mujalladi kusan talatin musulmi ina na muke ilimin mallan Allah ya kyauta don haka dai irin waɗanda ababen ba sai mun eh, ja lokaci ba don muna zan isara gare su a cikin karatuttuka da dama wannan ilimin mathematics din nawa yayi na musulmi ne Al- mathematics tana da abubuwa guda biyu geometry da algebra geo tana nufin al'ard metri tana nufin wasf wasf al'ard ko ba shi bane to su su fitagor manyan yan mathematics na duniya da suka zo kasar egypt ne suka zo suka koyi wannan ilimin daga pyramid waɗannan turaku na kasar eh, na fir'auna da ya bari to wai egypt wai da ake kira misra wai kasar musulmi ce ko kasar kafirai ce shine muke so mu tambaya sannan algebra ka koma cikin manya-manyan dictionary masu nuna asalin kalima algebra ba faransanci bane ba ingilishi bane larabci ne ilmul jabri wal kasr amma da yake musulmi kwana sai a nuna maka ma boko haram na kai baka ba san iyayenka da kakannin ka ba su ne suka gina wannan ilimin aka tarjama shi da wani yare ake yakar ka da shi aka wawaitar da hankalinka Allah ya kyauta to wannan a gurguje kenan za mu iya gane bambanci tsakanin tarifi na musulunci shi kaga babu wata abu wadda bai yi bayanin ta ba, balle a ce akwai ta doka da cikin qur'ani babu ta ko cikin hadisi ba gaskiya bane sai dai kai in baka gano ba abu na gaba wanda za mu tafi akan sa sai mu ce zuwa ga at-taqsim ita ce nuktan mu ta uku yaya ne aka karkasa shi a musulunci ana karkasa laifuffuka ne gida biyu akwai al-kaba'ir akwai as-sagha'ir al-kaba'ir an gane ko ana kasa su kuma gida biyu akwai alkaba'ir al-mukhrija min al-islam akwai alkaba'ir allati la tukhriju al-insana min al-islam a wajen turawa da kanunul wad'i su sun kasa su gida uku akwai abin da ake kira al-junha junha an gane ko al-junha shine laifin da mutum zai yi za a daure shi kamar sati fiye da sati daya sai akwai al-mukhalafa laifin da mutum zai yi a rike shi kwana biyu ko abin da bai kai dai kasa ga sati daya sai kuma akwai aljinaya laifin da mutum zai yi wanda babban laifi ne wanda za a iya rike shi shekara da shekaru ko wata shida ko shekara daya ko a dora mishi wasu ma ayyuka masu wahala ko a kashe shi inda ake yin kisa mun fahimci wannan to su kaje da sun ka kasa lehoka jun hakinan daga janaha ne karkata saboda dan adam asalin sa ya kamata bai hanya mai kyau sai karkata ya bi inda ba bai dace ba ina fata an fahimce ni dan kaka ji aljun haka ce wato karkata kawai ake nufi a kowane lokaci a na anarfin dan adam ya karkace madoka ya tafi zuwa ga wani abu wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal Allah kaina in sun karkata daga aljanah ne shine janah shine fikfiki saboda idan ana karkata da ɗaya daga cikin su lokacin da tsuntsu yake yin fira ko jirgi ina fata an fahimci to kaga su sun kasa shi gida biyu mu ko musulmi na an kasa su gida su sun kasa gida uku laifin da eh, sati za a rike mutum kasa ga sati ɗai al-mukhalafa wanda ya wuce sati ɗai za a kiran shi aljunha wanda kuma ya kai babban laifi za a kira shi aljinaya mun fahimci wannan ko to sai mu dawo zuwa ga eh, taqsimul musulunci al-kaba'ir a wajen ahli sunna wal jama'a a wajen ahli sunna wal jama'a kaba'ir kala biyu ne akwai kaba'ir mukhrija min al-milla shirka idan mutum yi shirka za ta fitar da shi duk da yake malamai sun yi littafai akwai littafi na al-kaba'ir da na Imam zahabi duk da yake su malamai sun yi sa- sun yi sabani malamai sun yi sabani kan danganta wani littafin zuwa ga Imam zahabi na fata an fahimci ni ala ayyati hal kaba'ir waɗansu malamai sun ci ba su da iyaka waɗansu malamai sun taskance su zuwa guda bakwai waɗanda suka zo cikin hadisi kawai su kadai ne wanda ya zamanto eh, al-ishraku billah wa qatlun nafs waɗanda suka zo da uququl walidaini suka ce bakin su ne amma malamai da suka bincike waɗanda sun kai su guda 40 waɗanda sun yi wani ma littafi ina ganin eh, ana kiransa al-makki al-maliki ko ibn al-makki ne ya kai su ko guda ko eh, nawa ne ko 200 ne ya dai manta amma dai malamai suka ce a'a su kaba'ira ba a tsayawa a ce za a kirga adadin su menene kaba'ira shine duk laifin da Allah ya sanya ukuba babba a lahira ko yace ai mutum haddi shi akabira abinda duk an kace sai an yi mutum haddi ko Allah ya ce duk wanda ke yin shi wuta zashi to shi akabira wanda kuma ba a sanya masa haddi ba kuma Allah zai iya gafarta maka shi to wannan kuma sai zaman to sahira ne kuma kaba'ir ba bid'a bane qur'ani ya kawo wannan taqsimu kin wani yana cewa bid'a ne Allah ce in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima in kun sun ci al-kaba'ir manyan manyan zunubai zar'i ne kabira a cikin suratul najm Allah ya kawo wannan walillahi ma fis samawati wa ma fil ard ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم وأن سكي نسنتك يجتنبون أبنم alladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi manya manyan zunubai shirka tana daga cikin su to kaga nan wal fawahish da manya da al fawahish munana illa lamam sai Allah ce illa lamam sai al-lamam kananan zufuffuka to anan dan fahimtar wannan dan kaga irin wannan yana da abin nan su mu'tazila da khawarij suna da mummunan fahimta game da al-kaba'ir su mu'tazila sun tafi cewa duk wanda ya aikata kabira huwa mai da manzila bai da manzilataini shi ba a ce mai mai imani shi ba a ce mai kafiri alhali ko a a matsayin mutum shi na da imanin sa asali mumini yake ya aikata sabo kuma ya aikata sabon shi kenan yana da jaribi na alkhairi da nami da na sharri su ko khawari sai suka ce a'a kafirun ne ba ya fita daga cikin musulunci su yasa in ka shage a wajen khawari ka fita daga cikin musulunci in dai baka tuba ba kafiri ne jinin ka ya halatta wannan abin yana da tasiri da halin da duniyar mu take ciki a yau saboda su ahli sunna ba su kafirtar da mutum da ya aikata kabira in dai ba shirka bace ko sihiri ko abinda an tabbatar da yana da cin nawaqidul islam to su wadanda sun ce wato bayyana manzila bayyana manzila tayi mu'tazila ba musulmi ne ba kafiri bane kuma in ya kai wutar jahannama gashi in dai bai tuba ba su ko daga sun ce kafiri ne kaga banda ta samu da wannan ne suke tawilin nasoshi suna kashe mutane a cikin masallaci a iske mutane a tsaba musu bam a ce suna shan giya ko sun yarda da ana shan giya cikin yankunan su da haka waɗannan mutanen kafirai ne a je a yi jihadi a kashe su da wannan ne ake kashe dubbai kuma waɗanda suke goyon bayan waɗannan da suke ba su makamai saboda sun san suna da irin wannan tunani ne shi yasa kai kake ganin cewa mutanen da suke kashewa kai musulmi ne a wajenka su a tawilin su ba musulmai bane alkaba'ir kinan as-sagha'ir kuma kananan zunubai nan ma akwai matsala yana da kyau mu fahimce su su ana ana ana yafi mutum su to wajen fahimtar su zaka iske wajen in ana wa'azi ko abubuwa na addini sai ana yi ma irin waɗannan su mummunan fahimta misali an ce duk wanda ya tsayo ramadana imanin wa ta saban za a ga za a fi mishi zunubansa duk wanda ya yi qiyamul layli salawatul khamsa a man kama ramadana da imanin wa ta saban shi ma akwai shi wanda ya tsayo qiyamul layli ta ramadana ko kuma as-salawatul khams da sallah biyar zuwa mukaffiratu lima bainaha da aljumu'a ila aljumu'a da kuma man man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yawmi waladatuhu ummu wanda duk aikin haji alhajjul mabrur ya duzun ban shi an yafi musu sai mutane sai su sa tsammanin irin waɗannan su shi mutlaka ne a'a nan ana zancen banda manya manyan zunubai su manya manyan zunubai suna buƙatar mi tuba inda haƙƙin jama'a kuma ba a yafi maka shi ba yanzu kawai dan an ce in mutum yayi arwalla duk zunuban shi za su fita cikin akayen shi gaba ɗaya sai ka ci dukiyar mutane kawai kai arwalla duk zunuban sun tafi dukiyar mutane ta ci yu wallahi da kuna haɗuwa da jandarma na rinci da Allah da police kuma wallahi kana ganin kanka an baka ruwan gidan kumandan ina fata fi kafin aje lahira a shi lahira wannan ai akwai wani malamin mu Allah ya ji Allah ya ji kashi babban malami ne yake cewa ai duniya ba abin ga sulhu na akai ai ba taba shari'a a duniya ba yace shari'a sai an zo gaban Allah kafin ceri da haka waɗannan nasoshin bai yiwa ka ba'ira sai an tuba sannan kai yanzu ka ce mutum ya je aikin haji da kuɗin da ba na halat ba ya dawo raja aka yi wani ratu ummuhu wa ya gaya maka Allah zai karɓi hajjin da an kai da kuɗin haram asalin ma shi ya rasa rukuni ma na karɓa yanzu sai karuwa yanzu ta yi karuwancin ta zai ta biya kuɗin aikin haji da kuɗin karuwanci ba tare da tuba kawai ta aikin haji ta dawo duk zunubanta ta ƙari da su inna Allah ta'ala tayyib la yaqbalu illa tayyiba ala ayyati hal irin waɗannan su shi dole sun musu fahimta mai kyau kada wani ce da mutun yayi arwalla shi kenan zurban su sun fitana ana bancan as-saghair ne waɗancan suna buƙatar tuba kuma haƙoƙin mutane ba su shiga ciki ba ina fata ana fahimta ta da haka fahimtar kabira da zunubi da fitan da abin da ke fitar da mutum daga cikin musulunci balma ko mutum ya aikata abin da ke fitar da shi daga cikin musulunci yana buƙatar a san ya balaga shin ya san wannan abin yana fitar da mutum daga cikin musulunci karshen ta shi inda ya rayu ma babu musuluncin da kyau shin ba tilastar da shi aka yi ba shin ba a bacci yake ba ba abin nan ba ba hankalinsa ya gusa ba duka waɗannan abubuwan sharuɗa ana buƙatar su kafin a tabbatar da mutum ya aikata aiki kuma laifi ne wanda ya kamata a kama shi da shi ina fata an fahimci ni to kaga wannan dai taqsimu dai na kaba'ir waɗanda suke fitar da mutum daga cikin musulunci da waɗanda ba sa fitar da mutum daga cikin musulunci da kuma waɗanda suke buƙatar tuba da kuma ta'arifin kaba'ir a wajen khawarij da mu'tazila wanda shine ya kawo mu yanzu ɗaliban mutane suna ta kashin mutane musulmai da sunan cewa waɗannan ba musulmai bane saboda sun aikata sabo duka yana daga cikin abin da yake muna wato tasiri to ina ganin malam ga dukkan alamu lokaci ya tafi mun samu dai nukta ko biyu ne ina ganin ko mun samu at-ta'rif mun yi ta'rifi na lugha da ta'rifi na na shari'a da kuma na rijalul qanunul wad'i sannan mun yi at-taqsimat nasu yadda an kasa su a musulunci da yadda kuma an kasa jarima a qanunul wad'i kenan yanzu nukta mu ta gaba shine al-anwa wanda lokaci ba zai ba mu dama ba sai sati mai zuwa Allah ya kai mu rai da kuma al-hulul wanda kuma insha Allah ta'ala sati mai zuwa sai mu karasa wannan mudu'i mu zo mu kakkasa ta nau'uka daban-daban mu ga yadda malamai suka kakkasa su da bayani da kuma wato abin nan al-hulul yadda ya kamata a samu magani na irin waɗannan ababen insha Allah ta'ala su ma waɗannan nukuta guda biyu na sun dai in an zo sai an dan yi bayani kansu saboda irin halin da duniya take ciki a yanzu abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik na'am so alhamdulillah yan uwa musulmai kun ga dai yacce aka fara wannan maudu'i kwata-kwata ma saboda faɗinsa kawai an samu an yi ta'arif ne an faɗi nau'ikan ta'arif ɗin na ƙanunin wada'i da kuma shari'a ta musulunci ya take kallon me jarima kenan dai maudu'in ba ma za mu iya cewa sati mai zuwa yana iya karewa ba saboda malam bai ma shiga ba akwai abubuwa da yawa allah subhanahu wataala ya ba mu ikon amfani da wannan karatu ya kuma kare mu daga haɗawa cikin jarima yan uwa musulmai insha Allah rana mai zuwa wato sati mai zuwa ranar juma'a irin karfe tara na safe za mu ci gaba da wannan karatu tare da shakka abdulmalik muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka a cikin wannan karatu kuma ya amfanar da mu lokaci yayi za mu tsaya a nan wa sallallahu wasallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh